hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1447 wadda ta dace da biyu ga watan hudu watan afrilu kalandar albashi shekara 2026 a karan farko tun wucewar sallah allah ya sake hada mu a wannan masallaci mai albarka na juma'a da ke railway bakin shagunan mai unguwa lai shewa abdullahi nan cikin garin kano a tarayyar najeriya domin dora da gani muka tsaya a karatun littafin alwaji fi fikihin sunnati wal kitabil aziz wallafar babban malami abdulazim bin badawi muna cikin kitabun nika kuma muna gaba da malam ke bayani akan haƙoƙin ma'aurata karatun da ya gabata mun kai ƙarshen haƙoƙin mata akan mijinta yau insha Allah za mu tashi matashiyar magana da malaiti haƙon rajuli alal mar'a shafi na 359 faƙara ta farko saɗara ta biyu daga sama inda malin isa wannan matashiya da fatan Allah ya taimake mu ya samu dace ya yace haqqur rajuli ala mar'a haƙƙin mata miji akan matar shi karatun da ya gabata mun ji haƙƙoƙin mata akan mijinta mun ji haƙoƙi guda goma da malam ya faɗa to kamar yadda matar ke da haƙƙi akan miji shi ma mijin na da haƙƙi a kanta shine kuma kamar yadda malamin ya faɗi haƙoƙin matar zai kuma faɗi haƙoƙin shi mijin inna haƙƙar rajuli ala mar'ati azim lallai haƙƙin miji akan matarsa haƙƙi ne mai girma bayyana nabi sallallahu alaihi wasallam azamatahu biqawlihi fi ma rawahu al-hakim wa ghayruhu min hadith abi sa'id annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin nauyin haƙƙin miji da girmansa a kan matarsa da faɗarsa cikin hadisin da imamul hakim da wani sai ruwa suka ruwaito daga hadisin hadisi ya idin makhubri allah ya ƙara masa yadda maza allah su salam ce haƙƙun zauji ala zaujatihi allau kanat bihi qurhatun falahasatha ma addat haqqahu nauyin haƙƙin miji akan matarsa ya kai da bisa kaddarawa a ce ina da wani kurji kurjin ya rube ya yi ruwa kamar gyambo sai ta zo ta sa harshe ta lashe ma'adar haka hu ba ta sauke haƙinsa ba ta biya haƙinsa ba wannan hadisin imamul hakim ya kawo shi cikin mustadrak juzi na 16 shafi na 227 hadisi ya lamba 247 ina cikin shawul jami'a hadisi mai lamba 348 da aka haƙƙin haƙƙi ne mai girma walmar'atul kayyisatul fatina mace mai hankali wadda take faɗakakkiya ba makakkiya ba hiya lati azimu ma azaman Allah wa ita ce matar da ke girmama abin da Allah da manzansa suka girmama wayyar lafi to kaddiru zauja ha haka kadari ita ce wadda take girmama mijinta hakikanin girmama shi fata ji ta hidu fi ba'ati sai ta iya kokarin ta wajen yi masa da'a da na ba'ata min muji batin janna saboda da'a ga miji na daga abubuwan da dole sai mace ta yi su da take da miji sannan ta shiga aljanna an gane قال صلى الله عليه وسلم من قال له سلمتي إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبوابها شيء بما سدت آية كتبت أن أبواب داهدو إذا صلت المرأة خمسها إما شيء تسلت تسلل أنت قدابيا daga asuba zuwa isha wa samat shahraha kuma ta azumci watan na ramadan ta rama wanda ta sha dalilin larura ta mata da take zuwa musu wata wata al'ada wa hafizat farjaha kuma ta kiyaye farjinta ta bari wani namijin banza ya kwanta da ita ya sadu da ita ba wa ta'at gaujaha sannan ta yi da'a ga mijinta wadda ta aikata waɗannan abubuwa guda hudu kila laha za a ce da shi ita udkhulil jannata min ayyi abwabi hashe shiga aljanna ta duk kofar da yake ga dama aljanna an gane wannan hadisi imamu al-aikin ya kawo shi a cikin mustadrak juzi na sha shida shafi na 228 hadisi na lamba 250 annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kofofin aljanna guda takwas to kofar kaza kofar kaza sai bakar siddiq Allah ya kara masa yadda yace ya rasulullah ka fi uwata ka fi ubana shin akwai wanda za a kira shi shiga aljanna ta waɗannan kofofi ma'ana kowace kofa a ce zai iya shiga aljanna ta nan sai annabi ce kwarai kai kana cikin su shi bakar to kaga yanzu macen da wa mijinta da ta sallaci sallolin da biyar ta kiyaye ta azumci watanta ta kiyaye farjinta kuma ta yi da'a ga mijinta ita ma za a ce shiga aljanna ta kofa da kika yi ba an gane ko kaga da'a biyayya ga miji kyautata miji mata mai hankali sai ta yi fata'ammali ayyatuha almuslima da ka yake yarwa musulma ki lura da wannan bayani kaifa ja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ata az-zawji min mujibati al-janna yadda annabi sallallahu alaihi wasallam isanya da'a ga miji na daga abubuwan da ke wajen samuwarsu ke wajen sai an same su sannan mace ta samu shiga aljanna kan salatu wa siyam kamar sallah da azumi falzini ko falzani ta'ata da ka ke lazimci wa mijinki da'a nibi ma'asiyata ki kiyayi saba masa bayan da fi ma'siyati ghadab ar subhanahu wa ta'ala dan a cikin saba wa miji akwai fushin ubangiji mai tsarki da ɗaukaka. قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يتي والذي نفسي بيده ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa Mamin min rajulin babu wani mutum da ya du'u imra'atahu ila firashihi zai kira matarsa ya gayyato ta ce ta zo kan kifadarsa su kwanta fata aba alaihi sai ta ki ta masa kiyo illa kana allazi fi samai sakhatan alaiha hatta yarda anha fa wanda yake sama wai wanda yake sama mhm. wai yake sama Allah yana sama jama'a an gane Allah yana sama kun san mu matsalar mun annabi ya faɗa ba ba compromise ba ma sauraron kowa annabi ya ce Allah yana sama Allah yana sama ba wani abu da zaka ga maka ce annabi Allah baya son mu yadda zaka bata lokacin ka ne kawai amma Allah yana sama annabi ya fi kowa sanin Allah ita Allah yana sama da haka Allah yana sama an gane ita fate sai wanda ike sama ya kwana ina mai fushi da ita hatta yarda anha har sai mijin nata ya haƙura ya yarda ya yafe mata wannan hadisin imam muslim ya kawo shi a cikin sai muslim juzi na biyu hadisi mai lamba 121,060 cikin baka hadisi na shida a sannan littafi an gani to dai ainihin allah ina fushi da fushin miji amma fushin da mijin ya yi na gaskiya ba fushi na zalunci ba an gane kada mutum ya je fushi da matarsa fushin zalunci to shi sai allah ya fushi da shi saboda ya ɗauki wata hanya ta cutarwa an gane ku da aka fushin da za ka yi har Allah ya yi fushi a kansa shi ne fushin da ka yi na gaskiya wanda yana kan oda ina kan hanya kana da yanci ko kana da gaskiya a haƙƙinka ne sai mata abin da ainihin wato kai fushi din awwalan da ka abu na farko falwajibu alaiki ayyatuha almuslima abin da yake wajibi akan ki yake yar uwa musulma أن تديني لزوجك بالسمع والطاعة في كل ما يأمرك به مما لا يخالف الشرع ki addini ga mijinki ta ɓangaren ji da biyayya cikin duk abin da yake umartar ke da shi cikin abin daga abin da bai saba shari'a ba wa habari kullal habari min al-ifrat fi ta'a kuma ki yi taka tsantsan kowane irin saka tsantsan wajen sakaci wajen yi masa da'ar hatta tuti'ihi fil ma'siyah ko kuma ki wuce gona da iri wajen yi masa da'a har in zaman tukin masa da'a cikin saban Allah fa in nake yin fa'alti kunti asima in kin wa mijinki biyayya wajen saban Allah to kin zo mai laifi laifi ne yi wa miji da'a biyayya cikin saban Allah ko da aka ce mata ce wa mijinta biyayya to a cikin abin da yake da'a ne ga Allah ba cikin abin da yake saban Allah ba an gane ku wa min dalika masalan misali na daga cikin abin da in kin yi kin saba wa Allah an tuti'ihi fi izalati sha'ri wajhiki tajammulan lahu a ce ita ki aske gashin fuskarki ko gira ko wani abu wai saboda ki masa kwalliya in kin haka kin saba wa Allah da haka malaman da suke bayar da fatawa ga mata cewa yin mun za abu wai ya halatta da tsoron Allah da'ar miji na shiga ƙarƙashin da'ar Allah ne na fatan mun gani ai da da'ar Allah ake wa mijin da'a don haka a sa ta ta saba wa Allah saboda wai tsaida ga miji wannan kun sani ba daidai ba ne da ku gaya musu gaskiya suna sauraron ku suna jin abin da kuka gaya musu ku gaya musu gaskiya in ku gaya musu za su gyara فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة دن النبي صلى الله عليه وسلم ياتيني وما تردى تكي أينهم واتو النامصة wadda take askewa mata gira wal mutanammisa da ita wadda aka askewa da annabi ya tsine musu wannan hadisin hadisi ne mutafakun alai imam al-bukhari da muslim sun ruwaito shi kai ba su ba hadisin nan malaman hadisi shidan nan gaba ɗaya kowannen sai ya ruwaito shi imam al-bukhari ya kawo shi a cikin sahih bukhari Jirgin na takwas shafi na ɗari shida da talatin hadisi mai lamba dubu hudu da ɗari takwas da tamanin da shida imam muslim ya kawo shi a cikin sahih muslim juzi na uku shafi na dubu da ɗari shida da tamanin da bakwai hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari da ashirin da biyar imam abu dawud a cikin sunan juzi na sha ɗaya shafi na ɗari biyu da ashirin da biyar hadisi mai lamba dubu da ɗari da hamsin da ɗaya da imam nasa'i a cikin sunan juzi na takwas shafi na ɗari da arba'in da shida da imam tirmidhi cikin sunan juzi na hudu shafi na ɗari da tafayin da uku hadisi mai lamba dubu biyu da ɗari tara da talatin da biyu da imam ibn maja juzi na farko na sunan shafi na 640 hadisi na lamba 989 to da haka dan mijinki ya ce a cikin girarki ko rage ta karki wannan hudud ne iyaka ce ta Allah ita red line Allah ya sa red line ne ce dan ne ice sai ya umarci bayan Allah sai sun sauya halittar Allah an fahimta to yanzu a saki zama mai da'a ga shaidan saboda ki kyauta sa mijinki an gane wa min zalika ina daga cikin abin da ba za ki wa miji ɗa'a a kansa ba an tuti'ihi fi tarkil khimari 'inda al min al ki masa ɗa'a wajen yin shiga ta kwarai yayin fita daga gida shi ma yace al-khimar wato murfin fuska wannan abin nan da suke sawa niqabi to amma sai ka ce hijabi wanda yake na shari'a sai ce karki sa in za ki fita daga gida li'annahu Hibbu an yatabaha bi jamaliki amama an-nas saboda yana so ya alfahari da kinki a gaban mutane to karki yadda ai ke ba kayan sayarwa ba ce in ma kayan sayarwa ce shi ya saya an fahimta Fakar ƙala sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah su sallam ya ce sinfani min ummati min ahlin nar lam huma. nau'i biyu daga al'umma ta yan wuta ne amma ban gansu ba ma'ana ba su zo lokacin annabi yana rayu ba na farkon su qaumun ma'ahum siyadun ka aznabil baqar yadribuna bi annas wadansu mutane ne akwai bulalu a hannunsu kamar ainihin jelar shanu suna dukan mutane da su kaga dogarai da fadawa ko da da ake sha da su da da protocols da wai sai su da katsantsan ke a gani to wai kai tsakani da Allah kai wa mutane adalci mutum nawa aka tsallake ba tafi a kalle shi ba sai aka zo a kalle ka kuma dan an zo a kalle ka sai a dukkan wanda ya zo kallon ka kai wa mutum kai wanda ya zo kallon ka adalci ya wuce wani ya wuce wani ya wuce wani dan kai zo ya ganka kuma dalilin ka sai a dake shi dan ya zo ya gan alfarma ta zo a gan kuka alfarma shi yanzu ka zo ko wuce kamar kashi ko mai ɗiban kashi mutane suka yi maka haka za ka ji daɗi to kuma sai a zo a kalle ka a ji daɗi ka ji daɗi kuma sai a dake ka dalilin sai a dake mutane saboda an a is it make sense wannan akwai hankali a cikin wannan to annabi da ya ce suna rike da bulalu kamar ainihin jelar shanu suna dukan mutane da su waɗannan yan wuta ne ya ce wani sa'un kafiyatun ariyatun numilatun ma'ilatun da wasu mata kafiyatun ga su da tufafi ariyatun amma kuma tsirara su mumilatun suna tafe suna rangwada ma'ilatu suna jawo hankalin mutane zuwa gare su suna karere jiki ru'usu wanda ka aslimatil bukhtil ma'ila kawunansu kamar ainihin wato tozan raƙuma wanda saboda tsayin tozan sai da ya kwanta annabi ya ce la yadkhulna aljanna irin waɗannan matan ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha kuma ko ƙanshinta ba za su samu ba wa inna rihaha la yujadu min masirati kaza wa kaza tare da cewa kanshin aljanna ana yiwo shi daga tafiyar kaza da kaza a wata riwaya shekara kaza da kaza a wata riwaya shekara 40 a wata riwaya 50 70 kharifan shekara 70 wannan hadisin hadisi ne sahihi ina cikin sayo muslim jirgi na uku shafi na 1680 hadisi mai lamba 2228 an gane wa min zalika ina daga cikin abin da in kin yi wa mijinki na da'a kin yi laifi kin yi sabo an tuti'ihi fil wati fil mahidi aw fi ghairi ma ahalla Allah ki wa mijinki da'a wajen saduwa da ke lokacin da kike al'ada ko kuma a inda ba nan Allah ya halatta a sadu da mace ba ma'ana ta dubara faƙar sallallahu alaihi wasallam don manzo Allah su salam ya ce man a ta ha'iban a wani ra'atan fi duburiha wanda duk ya zai kewa mace mai al'ada ya kwanta da ita ya sadu da ita saduwar aure ko kuma a zai kewa mace ta duburarta auka ahinan ko ya zai kewa boka fasaddaka hu ma yaqul kuma ya gazgata bokan game da abin da ya faɗa faqad kafara bima unzila ala muhammad hakika ya kafirce da abin da aka saukar ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ka saukar wa annabi ƙur'ani to wanda duk iwa haka to ainihin ya kafirce abin da aka saukar ga annabi wannan hadisin ina cikin sunan na ibn maja juz'i na farko shafi 209 hadisi ne lamba 639 ina cikin sunan tirmidhi juz'i na farko shafi na tasayin hadisi ne lamba 135 amma a ruwayar shi imamu turmizi bai ce fasad da ƙaho bi ma ya ƙulu ba an gane to da haka kina al'ada karki ce tun da mijin ki a ai ya neme ki ya zaki sai ki ce kina al'ada Allah ya hana an gane ku haka nan in yace zai sadu da ke ta dubara sai ki sai maza suna nan suna cutar mata da yawa sai sai ai Allah ya ce fatu harsakum ito, ku zai so gonar ku ta yadda kuka ga dama da ta gaba ko ta baya ko duk ɗaya ne saboda haka su kuma an ja musu aya Allah sarki bayar Allah sai ta yadda a haramun ne ta gaba ko ta bayan da ake nufi ta bangaren da Allah ya halatta ta da mai ta farji amma da aka ce ta gaba ko ta baya ba ana nufin ya sadu da ita ta farjinta ko ta dubarata ba a'a in sadu da ita ina fuskantar ta gaba ko ina fuskantar ta baya shine abin da ake nufi an gane wa min zalika ina daga abin da in ba za ki wa miji da'a a kansa ba in kin kin saba wa Allah an tuti'ihi fi zuhuri 'ala ar-rijali wal ikhtilat bihim wa musafahatihim ki wa mijin ki wa mijin ki da'a wajen bayyana ga maza ki fito cikin maza kamar ana biki ki fito kina kwalliya ko kina abin a cikin maza wal ikhtilat bihim da cuɗanya da su wa musafahatin da gaisawa da su an gani ana yin musafaha faqad qala ta'ala hakika Allah madaukaki ya ce wa idza sa'altumun mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab al-ahzab 53 wa idza sa'altumuhunna mata'an in kun tashi tambayar matan manzan Allah wannan ana magana yadda matan annabi ba ko akwai matan da suka fi tsarki biye da matan annabi akwai wata mace da tsarkin da yake tsarkin matan annabi to su ake gaya wannan magana ake gaya sahabbai kuma a cikin maza akwai waɗanda suka yi tsarki da darajar sahabbai babu to su ake gaya wa iza sa'altumuhunna mata'an in kun tashi tambayar ya ku sabai matan annabi wani abu da za a nema kamar an ji a ce a karbo flight wani faranti da kowa aku shi za a ci abinci ko cokali ko kaza a ce a je gidan annabi a karbo in kuka tashi cewa a bayar fas'aluhunna min wara'i hijab ku tambaye su ta bayan hijabi ta bayan labule kar ka daga kofa labule ka yaya ka ce a bada kaza a labulen ina sake za ku tambaya in ba labule ku tsaya daga gefe ku ce a miƙo faranti waɗannan matan wa ake gaya wannan maganar suwa ake gaya wannan sahabban annabi wato ana gaya al'umma mafi tsarki magana ke ne eh, akwai wanda yake su tsarki to waɗannan tun su aka gaya wannan to a ce wasu su suka fi cancanta da ni a gaya musu wannan sura ta talatin da 33 suratul ahzab aya ta 53 wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace iyyakum wad-dukhul ala an-nisa ahir dinku ka shedin ku da shiga wajen mata kila ya rasulullah afara'aita al-hamma aka ce ya manzo Allah dan uwan mahaifi fa kanansa kanan miji kai ya yake wa huwa qaribu zawji wato makusancin miji ka akhihi kamar dan uwansa wa ibn akhihi ko dan dan uwansa wa ammihi da bafansa wa ammihi da dan bafansa wa na'wihim da kamar abin da ya kama da haka qala man zala su salbite alhamu almaut ai guba ce eh, dama da kadima ta tana ai ba haka aka so ba mijin kanan miji ya miji kyau to ka sa ka ce kannan ka su daina shiga gidanka an gane ku ka sa musu iyaka an gane ku to kaga yanzu ba ruwan mu ko kuma sai yanzu ya cusa kai cikin gida wai dan unguwa ma dan unguwa dan unguwa fa kawai sai shiga gidan mutane ba ba ba dan uwan miji ba ba dan uwan kowa ba kawai dan unguwa ne sai zai cusa maka kai cikin gida an kai magana a ce ka cika masifa Allah ya tauba wannan hadisin Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaito shi hadisi yana cikin sahih Bukhari juz'i na 9 shafi 330 hadisi ne lamba 2232 ina cikin sahih Muslim juz'i na 4 shafi na 1711 hadisi ne lamba 2172 Imam Tirmidhi ma ya kawo shi a cikin sunan juz'i na biyu shafi 318 hadisi ne lamba 1181 وكيتي على ذلك كل ما يخالف شرع ربك ياكي إروا من البركة كيكيس دون أبدي سابع وشرار أبنجدك أكون وانا أكبر مثالي فلا تغتري بما يلزمك من الطاعة لزوجك kada abin da yake lazimtarki na da'a ga mijinki lazimte ki ya rude ki hatta tuti'ihi fil ma'siya har zaman kin masa da'a a cikin saban Allah فإنما الطاعة بالمعروف دين يتداعر أنا إنت نسيا بالنشراء تيدرشي ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق باع إن داعك وقابين هلتا كن سبا مهلج عندي وأن الدار إذن cikin تسابوني لألا توكركي dai wannan haƙƙin miji na farko kenan akan matarsa ta masa da'a at all cost no matter what duk za a yi sai masa da'a sai dai a cikin sabon Allah ne an gane kamar waɗannan da muka ba da misali a sani haƙƙin miji na biyu akan matarsa wa min haƙƙin zauji ala zaujatihi an ta suna irdahu ta kiyaye mutuncinsa wata hafiza ala sharafiha ta kiyaye masa darajarta da matsayi da martabarta wa an tar'a malahu wa waladahu ta kula masa da dukiyarsa da 'ya'yansa wa sa'ira shu'uni manzilihi da sauran al'amuran gidansa bi qawlihi ta'ala saboda fadar Allah madaukaki da yace was-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafiza Allah an-nisa 34 fas-salihatu kun ga nagartattun mata qanitatun masu da'a ne ga mazajinsu masu da'a ne ga ubangijinsu hafizatun lil ghaibi ma hafiza Allah suna kiyayewa ga fake da abin da Allah ya ba su na kiyayewa ya ba ta amanar kanta Allah ya ba ta karki ɗauka cewa in kin yi saban Allah ko kin kin abin da mijinki kika saba kawai a gabanin ki zamanto amanar amanar miji ta hau kanki amanar ubangijin ki ta hau kanki to ubangiji ya ba duk mata amana ta tsare mata ta tsare masa kanta an gane ko karu ta yadda wani ya ji daɗi da ya ta mummunar hanya ba wai ta hanyar saduwa ba ko ta kallanta ya ji daɗi ka ta yadda wannan amana ce da Allah isa wa kowace mace ya bayata a hannunta lallai ta kiyaye wannan to in kuma miji ya zo ya aure ta yanzu amana ta ƙara ne ta ƙara nauyi an gane ku da kan amanar ubangiji ce kawai sai amanar iyaye ta zo ta ƙaru sai kuma amanar miji ta zo ta ne ta daɗu ana nan kuma sai ta ƴaƴa ta zo aka yi gaba kuma ta jikoki ta zo eh haka ne haka ne idan uba ya zama mutumin banza ba kasafai kasancewarsa mutumin banza kan yi tasiri akan 'ya'yansa amma idan uwa ta zama mutuniyar banza to sai ya yi tasiri akan 'ya'yanta shi ke na yanzu an ma zo gurin it is just yesterday jejiyar na abin ya faru an daura ya wani yaro aure da wata mata sai sai sata a gidan yarsa yarsa uwa ɗaya uba ɗaya sai sai sata a gidan an saki jiki da ya ta'atun sadaka ko sai ta sata sai ta a ita ai wallahi shi ba zai aure ta ba kada ta yi ta haifan masa barawo hmm. kun gane magana sai an zo gurin kenan ku yanzu da namijin ne ya za ta kare haihuwa rawo kun fahimta to tirin irin wannan abin akan ya mace ya fi karfi akan ɗanin mutu. to da haka ainihin amanar a kanta sai take yin daɗa yawa ubangiji ya ba ta amana za ta kai matsayin da iyaye sai kuma su zo su ba ta za a yi gaba har yan wanta masu sun ba ta amana sai miji ya zo ya ba ta sai ya su ba ta kuma sai jikoki har ta tsufa in ta yi abin da ba daidai ba sai an aibanta jikokinta sai kamar kakar su ba mutum ne kirki ba sai an ga ubansu ga kakansu ko za ka ya mutu shi ma mutumin banza amma ba za a faɗa ba kakansu ba mutumin kirki ba ne amma su ta ce kakarsu ai ba mutum ne kirki ba to da aka amanoni da ke kan mace da aka Allah ya ce fasalihatu qanitatun bi ma ghaibi ba hafizallah sura ta suratul nisa ta 34 ولقول النبي صلى الله عليه وسلم كما kuma saboda بدر النبي صلى الله عليه ne ليه والمرأة راعية في بيتها في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها ماتا mai kiwo ce makiyayiya ce a gidan mijinta kuma a bar tambaya ce ita game da kiwon da aka bata wannan hadisin ya gabata an gane to haka wajibi hakkin miji ne akan mata ta tsare masa gidansa ta tsare masa dukiyarsa ta tsare masa mutuncinsa ta tsare masa kanta kuma ta tsare masa zuriyarsa da duk wani abu wanda ya shafe shi asali wa min haƙƙin zauji ala zaujati ina daga haƙƙin miji akan matarsa karo na uku an ta ta zayyana lahu wa ta tajammal ta masa kwalliya ta masa ado wa an tamtasima fi wajihi da'iman wala ta'bas yaushe suka hada ido ta yi murmushi kada ta yadda ta hada rai kada ta hada fuska ta fuskar shanu la tabdu fi suratin yakrahuha kada ta yadda ta bayyana a gare shi a sifa wadda yake kyama in ta yi haka to ta samu matsala faƙar akhraj tabrani min hadisi abdullahi bin salam imam tabrani ya fitar daga hadisin abdullahi dan salam qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah su sallam ya ce khairun nisa'i mafi alkhairin mata man tasurruka idza absarta ita ce wadan ka kalle ta sai ta faranta maka rai an gane wa tuti'uka idza amarta kuma take maka da'a in ka umarce ta wa tahfazu aibataka a gaibataka fi nafsiha wa mali kuma take kiyaye fakuwarka a karan kanta da dukiyarka wai ba za ta ce ai bari ya baya nan bari mu sakata muwala ba ko ai ko su matan sun ce ai baya nan bari mu sakata muwala a da kana nan da baka nan Allah take kallo ba kai ba a step stage matakin farko tana kallon ubangiji dan wannan abin da zai take maka Allah isa ta taimaka maka shi isa take an gani wannan hadisi yana cikin sahih jami hadisi mai lamba 3299 wal ajab kullu al ajab min ihmal al mar'at li nafsiha fi baytiha bi hadrat zawjiha abun mamaki matuka sai ka gama ta banzatar da kanta a gidan mijinta kuma a gaban mijinta mijin nata ina nan amma ka ganta ta shigo ta wata birgiza kama wa ifratiha fil ihtimam bi nafsiha da sakacinta wajen himmatuwa da kanta wa ibda'i zinatiha da bayyana kwalliyarta inda al-khuruj min baytiha lokacin da za ta fita gida in ka gama ta yi kwalliya a society musamman namu za ta fita unguwa ko kaga yaran da in ka zo dama ka tarar da yaro yayi haka kofar gida ya muke ka fada in ka tambaye shi yana wannan kuni kunin sai wallahi da shi za to kana shiga gidansu za ka je ka taro uwarka ta ɗauki mai kasko tsingaro tana goge kaushi wai za ta je unguwa yanzu shi ma yaro ba wai mai gidan ba shi ma dan ya san ba ta kwalliya ta zauna a gida in dai ga ana goge-goge to fita za a yi kaga wannan bala'in shi ya biyo al'umma ko yanzu yanzu ka je ce ne yanzu sun ga ummata ya kwallo da ba ta saba yi ba su ce umar gwa za ki sun san ba a irin wannan kwallo a zauna a gida an gane yanzu ka ga yan mata masu sallah sun dauka ko da aka barna ta yawa wallahi wata idan ka gani da aka hado abincin da ta fito maka wallahi tallahi ba za ka ci ba ba wai zancen ka ci ake ba zuciyarka ma sai ta tashi amma kawai wannan ya kwaskarima da kai ta goge can ta goge can sai ka zo sai ka siya kana ci kamar kana abin kwanaki wani kilib ya yi yawo ban sani ba ko kun gan shi wata tana sai da abinci maman wace ce zuba min na kaza zuba min daga tana tana gumi gumin yana yanke yana fada cikin cikin abincin ƙarshe da biya abu ta sa ludayin da take ɗebowa ta share guliyar wannan gaya maka da za ka ji wani gidan ka gai lokacin da ake abincin da kake tantewa wallahi ba za ka ci ba za ka ci hasali in kai in ba kai sa abu ma sai ka yi amai daga abin da ka gani to amma ga shi nan da ta yi wannan wanke-wanke ta yi waye shi kenan to kaga wannan matar gidan inda tana da abin nan da ta ta riga mijinta haka nan sai ne mata ta kwalliya to amma abin da aka saba musu tun suna kanana shine yi kwalliya ke tafi ki fita ta tafi talla ta tafi kaza to da haka in ta je gida ma ba za ta yi kwalliya ta zo na gida ba sai ne sai za ta fita Allah ya sauya hatta sadaka fiha qawlu man qala har maganar wani da ya faɗa ta gaskata akan mata kirdun fil baiti wa gazalun fil shari biri a gida barewa akan hanya wato ka ganta a gida kamar biri ya biri yake a gida ba kyau an gani amma barewa a waje ba kyau ne da ita ganta kyakkyawa to kamata yi ta zama to barewa a gida biri a a waje fattaqillaha ya amatallahi fi na fito zawjiki da ya yake baiwar Allah ke ji tsoron Allah a karan kanki da mijinki fa nasu wa yi na ciki wata jammule ki mijinki shine mafi cancanta daga cikin mutane ga audanki da kwalle yake wa iyyaki wa ibda'a zinati liman la yajuzu lahu ru'yatuha a hirɗinki da bayyana kwalliyarki ga wanda bai halatta ya gani ba bayan na haza mina sufurin muharram wannan yana daga cikin a sufur shi ne fita tsirara da musulunci ya haram an gani abu na hudu wa min haƙƙin zauji ala zaujati an talzama baitahu ina daga haƙƙin miji akan matarsa ta lazimci gidansa fala ta khruja minhu walau ila al-masjid illa bi iznihi Kadda ya yadda ta fita daga gidan ko da masallaci za ta da izininsa da kauli ta'ala saboda fadar Allah da ya ce wa karna fi buyutikun al na 33 kuma ku tabbata a cikin gidajenku kar ku yadda ku fita sai da izinin mazajenku an gane in kun nemi izini sun muku izini ku tafi in ba su muku izini ba dole ne suna da haƙƙi ku zauna kar ku je ko ina wa min haƙƙin zauji ala zaujatihi ina daga haƙƙin miji akan matarsa Allah ta azana fi baitihi illa bi izni kada ta ba da izini wani shigo gidansa sai da izininsa li qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzo Allah su sallam da yace fa haqqukum alaihinna alla yudina furushakum man takrahun haƙƙinku akan su kada su takar da ku ga wanda kuke kyama wala azanna fi biyutikum liman takrahun kuma kada su izini ga wanda kuke kyama in shigo gidanku saboda kun ku zo ka ganshi ranku zai baci an gane ku wannan hadisin ya gabata da muke magana akan haƙoƙin miji mata akan mazajensu an gane ku to da haka duk inda kuke da mutumin da mijin ke ce baya son ya ganshi a gidansa ko baya son ku yi alaka da shi ki rabu da ki bari karki ce dan na aure ka za ka hana ni yanzu wannan alakar da take tsakanin ku mijin ya ne ya datse ne aljannaki shine wutarki duk sanda kika ce ni ba za ka hana ni zumunci ba sai zo ransa sai ɓaci sai kuma kin yi laifi kin dauki zunubi da haka da wannan ke dauki hanya ta lalama ba abin ba a iya maganinsa in an bi shi a sannu amma kika yi faya fo faya to ke karshe gobara za ta tashi a ɗaki an gane to da aka sai ki bisan wa min haƙƙi zoji ala zaujati an ta hafaza malahu na daga haƙƙin miji akan matarsa ta kiyaye dukiyarsa wa Allah tun fi kaminu illa bi izni katta ciyar daga dukiyarsa sai da izininsa li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yace wala tunfiqu imra'atun shay'an min baiti zawjiha illa bi izni zawjiha kada mata ta ciyar da wani abu daga gidan mijinta sai da izinin mijin nata kila wala ta'am aka ce ya rasulullah ko da abinci qala manzo Allah yace zalika afdalu amwalina abinci shine fitin dukiyar mu ba ba abinci a gida da zaman lafiya ne ba zaman lafiya ita ma ba za ta zauna ba an gani wadda za ta yi yaji akan kudin cefane ta kashe kudin motar zuwa gida ninkin kudin tefani <laughs> an gane ku eh, wata aka samu ta ya haka mijinta dubu biyu ke bata kudin cefane yau ba shi da kudi sai bata dubu daya sai ta tafi gida ta kashe dubu biyu da dari bakwai zuwa yanzu ta kashe dubu biyu da dari bakwai wai me ya faru wai ya ba ta kudin ce bane bai ba nawa yake baki dubu biyu nawa ya baki dubu daya to yanzu nawa yake kashe kudin dubu biyu da dari bakwai kudin zuwa gida dan Allah da ka saka naira dubu ɗaya ba duk ba magana ta kare sannan dubu biyu da dari bakwai nan da ta kashe kaddara an ta can za a ba ta dawo dan Allah ina ta same su bashi ta to da ta ci bashi ta tafi yaji da ta ci bashi ki cika kudin ke wane ne yi tarar da ci bashi ta cika kudin ke bane in ya so ta zo mai gida ta ce da shi na ci bashi na biyu na cika amma saboda tsabar abin nan ta ninninka abin da zai kamata kudin cefa na kwana uku ta kake sha mota Allah ya sauƙaƙa wannan hadisin imam tirmidhi ya ruwaito shi ina cikin sunan tirmidhi juz'i na uku shafi 293 hadisi mai lamba 2203 ina cikin sunan na abi dawud juz'i na tara shafi 478 hadisi mai lamba 3548 ina cikin sunan na ibnu Mada juz'i na biyu shafi 770 hadisi mai lamba 2295 bal min haqqi zawji ala zawjatihi ba wai ta daga dukiyarsa ba a'a na daga haƙƙin miji akan matarsa Allah tunfiqa min maliha in kana laha illa bi izni zawjiha dukiyarsa ma da take da ita kada ta ciyar sai da izinin mijinta an gane ku saboda ne liqaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadar manzo Allah su sanin ce laysa lil mar'ati an tantahi ka shay'an min maliha illa bi izni zawjiha mace ba ta da damar da za ta keta wata alfarma ta wani abu na daga dukiyarta sai da izinin mijin. wannan hadisin hadisi ne mutafaqun alayhi ina cikin sahih bukhari juz'i na tara shafi 295 hadisi ne lamba 2595 ina cikin sai muslim hadisi mai lamba 1026 an gane ku da yace wa ha shahidun ai hadir idan mijinta yana an gane to kuma zan yi sai ina fi akwai hadisin Abdullahi dan Mas'ud ko matarsa Zainab wata rana da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu wa'azi yayin yau maza khutba ya je musu khutba a ciki ya kwadaitar da su cewa su ciyar su sadaka ya ce mata ku yawaita sadaka na ga yawancin ku yan wuta ne suka ce ya rasu saboda me yace saboda butulcin ku Allah muke wa butulci ya ce a kuna wa abokin zama miji da zai kyautata miki tsawon rayuwa ran da zai ya bata miki rai sai ki ce ban taba ganin alherin ka ba kullun cutar da ni kai kuma lokacin da suke fada ta ita ma ta san ƙarya take yi ƙarya take ko bata ƙarya take ba wanda biye bi ta ma ya san ƙarya take yi inda kullun yana cutar da ita me yasa je ba ta faɗa ba ko me yasa shekaran jiya bata faɗa ba a satin nan ma gaba ɗaya ne ta faɗa Allah ya sa kun gani to a shekar ya take kenan to sai mata suka ta bada sadaka wannan ta saka wannan ta saka sai ta cire gwalagwalanta na yan kunna ta bayar wata ta hada da zobe da sarka da munduwa da suke sa a kafa har da zoben kafa da ake sawa wata sarka ta kafa da suke sawa ta ɗan yatsu duk a cikin ake tattara ana zubawa ana bayarwa sadaka masu abu idan maso da ita za a je masallaci ba ta je da komai ba saboda haka sai ta zo gida sai ta ɗauki sarkar da za ta je ta kai ta ɗauki wasu gwalagwalai nata ta zo za ta fi sai ga abu idan maso ina za ki je sai ta ce ai kaji kaji abin da ya faru da yake ka san su matan sabai suna da wannan tsakanin su da sabai duk karatun da suka ji sai sun gaya junan su in mai gida ne ya biya gaya mace in ita ce ta je ta gaya mai ba irin mu bane yanzu da kaji kana Allah Allah ka gaya matar ka wani abu to wani abu aka faɗa a kanta saboda kai ne yanzu kai ne benefit naka ne kai ka amfana in ka ji tana kokarin ta gaya maka wani abu a faɗa ka su za su aita za ta amfana ta gaya maka da to kaji mai gida kaji fa abin da aka ci to su duk abin da ya faru sai su faɗa su da sai suka rayu cikin ilimi kuma cikin jin daɗin addini dan idan kana da ilimin addini za ka ji daɗi to sai ce a wallahi ni da yayanki muka mutancansa da wannan dukiyar da aka ki ba mu mu ci abinci shani ka ba zan baka ba ba kai ne niyya ba annabi ne niyya kaiwa ita ya ta ko ba za ki kai ba ai dai sai na ba da izini za ki fita ko in ba haka ba taku daya wuta taku daya karin zunubi har ki je ki dawo to can da yake ta so sai ta ba da sadakan nan sai yanzu ga mafita ka bani dama in ji wajen manza Allah in gaya masa ga abin da ce in yace in kawo maka kawo ma in ba haka ba kike nan bashi sai ta yi jeki sai kauce da hanya sai ya san za ta je ta kai da ko ne za ta je ta dawo yace ta je gidan manza Allah sai ta kwankwasa kofa kwan kwan kwan tace falam ajid indahu bawaba ban tarar da mai tsaron kofa yayi gaskiya kana so ka zauna lafiya yi gaskiya ka yi adalci ka kiyaye zalunci amma muddin za ka yi zalunci wallahi ko ba wai mai gadi ba ai wata kofa yake sa bulletproof ko to wai ba wai kofa ce bulletproof ba in a ɗakin gaba ɗaya an ce wai su ne bulletproof wallahi ƙarya take yi ba ba wanda yi zalunci sannan idan da wanda ya zalunci ya kwanta ya bacci cikin nutsuwa ƙarya ne ba zai yi ba ba zai yi ba kawai ba zai yi ba ne alkawari ne na Allah ba yadda za a yi mutum ya zalunci wai sannan kuma ya kwanta ya bacci da mai ya yi yaki ba zai yi ba kai ba ya tana mulkan mutane ba ko a gidanka ka ke zanen adalci wallahi ba za ka kwanta kai bacci lafiya ba kuma ba ka gano wannan ba ka gwada yau ka gwada ka yi zalunci a gidan gwada za ka yi sai dan ka gane gaskiya ne ko ƙarya ne ka gwada yau ka yi zalunci a gidanka yau yau yau za ka yi zalunci a gidanka sai ka je ka kwanta ka ga za ka yi bacci ne ya kamata sai ka gane ashe abin da ya sa jiya ka yi bacci har da yau ka yi adalci ne yau da ka yi zalunci za a hana ka bacci karkace to ga sunan suna ta yin zalunci kuma suna kwanciya su yi bacci a ai ba bacci ne ba za su yi ba amma ƙarya ne a ce da an yi bacci da zuwa ƙarya ne to sannan kun san da yawan su ya musu allura masu yi bacci baccin ya gagara ta yawan mutum allura wasu ma kaji da kansu suke wa kansu don su yi bacci akwai gwamna da aka gaya mana bil ɗinsa na giya da yake sha saboda ya barci a duk wata naira miliyan talatin da uku naira miliyan talatin saboda ya kwanta ya bacci ka kai da kake kwanciya kake barci ba ko kwabo ko ko biya kake kai ma to kuma ka ga bayan shi ba sai ya biya yi barci kuma abin da zai saya haramun ne ka ga shaidan ya zo kuma ya ne ya kawata masa wani abu to tun da kaji sun faɗa yanzu duniya ba sai abin da kaji ba an gani Allah ya sauri. to saboda haka sai ta gaya manzo Allah ya rasulullah kaji inda muka yi da ta gwangwasa kofar ma yace waye kace Zainab sai ce ayyu zayani wata Zainab din tace matar Abdullahi dan Maso to dama kuma suna da dangantaka da manzo Allah saboda haka aka bude masa kofa ta shiga ta ya rasula kaji kaji da muka yi da abdullahi dan masu lokacin da kai magana sadaka a masallaci ni ban je da komai ba na je dakon kawo maka kuma sai ta da shi da yayan suka fi cancanta da wannan sadaka to shine nace zan zo tambaye ka in ka ce in bashi sai in bashi in baka ba kuma sai in baka sai ce eh ki bashi kina da lada biyu ladan sadaka da ladan fila sadar da zumunci to da haka haƙƙin miji ne akan matarsa ba dukiyarta ba dukiyarta ma sai ta nemi izininsa sannan ta ciyar an gane ku to Allah ya kyauta Allah ya dora maka yanzu ina ga mu kwana nan insha Allah in Allah ya kai mu mako sai mu dora daga nan inda muka tsaya to daga karshe ina yi mana barka da sallah da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala karbi azumin da muka yi da ibadun da muka yi a cikin watan ramadan ya karbe addu'oyinmu. ina roƙon Allah subhanahu ta'ala kuma imaimaita mana shekaru masu yawa cikin imani da lafiya da wadata da arziki mai amfani kamar yadda nake roƙonsa subhanahu ta'ala, Allah subhanahu ta'ala, ya arzuta mu ayyuka na ƙwarai abin da ya rage cikin rayuwarmu ina godiya ga 'yan uwa da suka yi ta kira na da azumi da waɗanda suke mun barka da sallah Allah ya saka da alheri Allah ya bar zumunci Allah subhanahu wata'ala ya amsa daga mu ga baki ɗaya. wa sallallahu wa sallim wa zuwa bariku akirin wani ma'ala da nuna muhammad wa ala'ani wa sabi wa tabi'in wa man tabi awon bishani lilamin din subhana rabbi ka rabbi al'izzati amma ya sifon wa salamun ala al-murtani alhamdulillahi rabbi al'alamin wa la hawla wa la illa billahi al-ali al-azim وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله